safiya ta yi ne? Daɗin barcin da ya sa kika manta a safiya ta yi? ja. Duk wanda kika ga yayi baccin safe to bai samu gagarumin bacci na natsuwa na cikin dare bane. To a kusakin magana ni ba ta haɗi da An kawo ku ko kada ƙusa saboda haka za ku iya ja da baiko. Wannan ba wulakanci ba ne? birni ba mu sha koko ballanta na mu sha koko a ƙauye menene kuma abun wulakanci a ƙauye mama da Allah ki ja girman ki kin gane ai ke da ka tafi karɓar mara kunya idan ta yin shirin me kika isa ki sai dura mata a ashar ku dakata amaryar ƙauye na fitin banza ma na fitin wafi ne na ka wulakanta ka sa kwanan yan tawa ka sa dakkar da dakkar sama gilas ka wulakanci ka ɗauko ta kawo ta kundurin ba na ce dan kai dade kai hakuri in ba na hakan ba in ba ka haka ba in ba ka haka ba ina ga ba zan cire maka kuɗin da ka sa a kai ka ga kuɗin ka ga kuɗin wallahi ka ga kuɗin mutumin da yake tsayawa jini ne da Allah ya sa in fita daga kumburin babin nan da tafi hankali billahi ne shi ka san san san ko ba hakuri to idan kai kira gori an ba maka ya ta bai gwace to ai ko karan gidanmu ɗakin da muka mai yafi wannan gata balantin na ni ta zo ta ci uban duka da masifa mana idan ku kun rike takobi ne kuna tunanin ku jarumai ne a cikin gidanku ku ba takobi muka ba muka zo shi za mu saka ya tashi da ku gaba daya kina mamaki to ko kuma za mu buɗa ni People gather to accompany the bride. Kawi. ba inda za ku mana da amaryar mu ta zama amarya a cikin wannan garin karewa kauye Allah ya sa karkashin kasa ne sai ta zauna daren dan dan oh. wallahi ban ga wacce ta isa ta sani in zauna a kauyen nan amma dai kuɗi yasa ya siye ta ko shi ne da kuɗin da zai siye ta inda yana da kuɗin da zai siye ta ma ba zai kawo ta nan ba bai nuna mana da shi dan kauye bane amma da muka gane shi dan kauye ne ai ba kalan mu bace ke ki kalle ta mana din banza ko shi din kofi har wani banza ki kalle Allah ki mana ki kalle ta ina kenan ba abin da ba ya iya faruwa an samu dawowa ne malam dakata duk wani shirin ku na ƙauye wallahi tallahi godiya ba za taba zama a cikin wannan ƙauyen ba don haka duk wani shirye-shirye ku sai mun ɗauko ziya yau amaryar ƙauye he become a popular man because he has money he had only one daughter a beautiful lady in the house while a shining star in their area. To marry a poor person is prohibited according to him because he has many wishes on her. Amaryar ƙauye a local and poor person ka kama girman ka ina ganin mutuncin wannan rawanin naka don haka ka kama kanka in ba haka ba in ba haka ba sai in yi hajijiya da rawanin ka amaryar ƙauye har ga Allah na baka fausa ya zo ya cuce ta yayi mana ƙarya cin amana zamba cikin aminci da shi kadai shi da ban ba shi wafi wallahi idan tantabara ce ita ce na raba auren nan amaryar ƙauye story screenplay Jamilu Nafsin executive producer Sadiq Dan Sudan producer Abdullahi Abbas and directed by Mujitafa H. Muhammad. Amaryar Kauyi. Ni kika mara? Idan za a yi Saddam da Bush, wallahi sai kin bar nan. Da kai ba bai guwa bace ba. Ina son shi. Ya zai zama ya Coming soon.